Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Zahira Kashi na hamsin da biyu wanda marubuciya Fadila Wan ta rubuta. Muke ka muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna duniyar Hausa Nobels domin nishaɗinku? Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe. A kullum kuwa tare suke shiga kicin wanda yake ɗan taya tayin wasu abubuwan abinci kaɗai take dafawa daga wannan kuwa babu abin da take yi. Sosai ya shagwaba domin kuwa komai shi ne yake yi mata. A kullum za ka ganta makale da shi tana shakar kamshin turaren nan nashi. idan ya tafi ofis kuwa ta dinga kiran shi a waya kenan lokuta da dama sai dai ya bar abin da yake yi a ofis din ya dawo ita kan yasmin jin cewar akwai bebi a cikin aminta kullum labarinta bai wuce na sabon bebi ba haka za ta zauna ta yi ta ba su labarin kalolin wasan da za su dinga yi idan bebin ya zo sosai suke shan dariya tuni hidaya ta haihu inda ta haifi ‘yarta mace wacce ta ci sunan mahaifiyar al'amin wato asma'u sosai zahira ta kashe ma bebin kuɗaɗe domin kuwa hidaya gaba ɗaya ƙawarta ce ta kamar ‘yar uwa take a wajenta. A lokacin da cikin Zahira ya kai wata shida ne Mustapha ya roƙi hanta kan Khadija ta dawo zama a gidan. Khadija kuwa tuni an sa ranar bikinta wanda saura wata bakwai. Za ta auri wani saurayinta mai suna Ibrahim Bashir Sodangi, ɗan gidan ambasada Bashir Sodangi. Imran da injiniya ne wanda a yanzu haka yana London, yana wani course. Bayan bikin nasu ma tafiya zai yi da amaryar shi can har sai ya gama course ɗinsa sannan za su dawo. Bayan wasu watanni. A yanzu dai EDD ɗin Zahira ya kusa matsowa sosai take zabga mishi shagwaba. Don ko yanzu ta tafiya idan ta ga dama sai ta ce mishi ba za ta iya ba. Shi yake ɗaukar ta yana kai ta duk inda take so. Bala'in tausayin ta yake ji. Inda suka yi sa'a kuwa tun da Zahira ta samu ciki ba a yi postin Mustapha wajen Abuja ba. duk da an yi su waɗanda ya so ya je don ya taimaka amma sam zahira ta hana da yake yana ba da gudunmawar shi ta wajen haɗa strategy da dabarun yaƙi sosai ake samun nasara a missions ɗin da ake yi. Kwance take a kan gadon ɗakin shi da daddare yayin da take kallon shi ɗaure da towel yana tsaye a gaban baniti timiro. Hango ta yi ta miro ɗin shi ta sami shi idanuwa babu ko kyaftawa murmushi ya ce me kike kallo haka? Namshe ni ta tana murmushi ta ce I love you dariya ya ce ana san haka. Ta ce yanayin ka ma yana birge ni ya kashe mata ido ta miro ya ce na san hakan ma. Tana murmushi ta ce gaskiya ina kishi. Jiyowa yana kallon ta ce kishi da mai turo baki ta ta ce na rantse bibi kullum ƙara zama yaro kake yi. Idan idan an ganka fa za a yi tunanin baka wuce shekara talatin ba. Fashewa ya da dariya ya ce na gode da kyakkyawar sarauniyata kula da ni kike yi sosai shi yasa ya feshi kan shi da turare sannan ya ƙara tsorinta kan gadon. Ya janyo ta jikin shi yayin da ta binne fuskarta a kirjin shi tana shakar kamshin shi. Ya shafa gashin kanta ya ce barin sa kaya yanzu in yi maki wanka. Da sauri ta rago kanta ta kalle shi sannan ta ce na ce maka fa ba zan yi ba. Yana kallonta ya ce mai Angel yau fa so ɗaya kika yi wanka shi ma fa da kyar. Yanzu haka za ki yi bacci. Little Mohafa zai yi fushi. Da yake scanning result wai ya ga nuna musu cewa namiji za a haifa. Cikin shagwaba ta ce ai kawai haƙuri zai yi. Hararar ta ya tashi tare da faɗin kawai sai zama da datti. Gwalo ta yi mishi sannan ta ce eh ɗin a haka dai kake suna. Dariya ya sannan ya ce sosai ma mai angel. Mustapha bai da amfani idan ba biki. Ya wuce dressing room ɗin shi yayin da take ta dariya. Wai da shi ta janyo yayin da ta shiga galeri tana kallon hotunan da yake yawan ɗaukanta. Hotunan zahira da kewayen Mustapha a yanzu sun kusa dubu, wasu ma ba ta sanin lokacin da yake ɗaukansu. su. sai dai kawai ta gani a wayar shi. Akwai wani da ya mayar da shi black and white sosai ya yi mata kyau. Gani ne ta daɗe tana kallon hoton. Bata an kara ba ta ga kira ya shigo wayar, wanda kuwa na ga ta zafara tare da jefar da wayar. Cikinta kuwa sai da ya motsa yayin da ta dafa shi ne ta ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarina kuma Tana da fada cikin ta yayin da hankalinta ya mugunta shi zuciyarta tana tafasa da zafin kishi yayin da jikinta yake ta kyarma. Ban an kara ba sai ganin hawaye na yi sun ci kowa idan ta suna zuba kan fuskarta kamar an saki famfo. Mustapha da ya fito sanye da tirikwata sweet t-shirt ɗin shi kuwa ganin ta yi tana ta rusa kuka. Hankalin shi a na wurin yana faɗin, kukan me kike cikin ne? ture shi ta yi da hannuwa ta biyu tana cikin kukanta ta ce Allah ya isa tsakanina da kai duk soyayyar da nake yi maka da abin da za ka saka min da shi kenan. Mustapha cikin tsananin ɗaurewar kai na ga ya ƙara matsowa kusa da ita yayin da yake faɗin mai Angel. Me yake faɗa na yi? Lafiyar mu fa kafin na shiga dressing room. Da sauri ta ce ka rufe min baki na tsane ka. ya tsata ta dago ta nuna shi tana kuka ta ce ka wuce daga kusa da ni dama an ce duk wanda ya mayar da namiji maraya zai mutu uba shiru ta danyi sannan ta ce wace ba daidai ba ne ba na faɗa ko girgiza kai ya ce yes my angel wanda ya mayar da namiji uba zai mutu maraya kai tsaye ta ce yawa haka ne da sauri ya ce wallahi mai angel hausa ce kawai wannan ni kam ba zan taɓa bari ki mutu marainiya ba. Ya yi sauran rungume ta tare da faɗin, ki kwantar da hankalin ki min magana. Ture shi ta yayin da ta juya za ta bar mishi ɗakin tana ɗaga ƙafafuwanta kuwa Cikin ta yi wani irin murɗa yayin da marar ta yi nauyi. Gani ne ta dafa cikin ta ta ce wayo Allah ciki na! da sauri ya riko ta ya ruɗe ya ce subhanallah ididi e ɗin ki fa saura kwana huɗu. Yana ƙoƙarin shafa cikin nata ta bi shi da masifa ta ce, EDD ai kawai ƙiyastawa ake ba wai gaskiya ba ne. Ta danna mishi rara ta ce, na gode. Ya matso kusa da ita hankali a tashe wanda ko kafin ya taba ta ta ce ka matsa da kusa da ni. Ba ta karasa magana ba na ga ta doka tare da faɗin wayo bebi ciki na ka taimaka min zan mutu. Ka kai na asibiti. Mustapha wanda ya duk ya biya ruɗe gani na ya kara rike ta yayin da yake ƙoƙarin ɗaukar ta yana faɗin. Sorry my angel, cike da masifa ta ci kai ka taɓa ni, duk kai ka ja min wannan matsalar ni kar ka ɗauke ni. Cike da tsananin mamaki ya ce wai mene miki ne yayin da ya ɗauke ta cak ya fita da ita. Shi kan Mustapha wannan ne karo na farko. da ya same ta tana irin wannan iya masifa yana tunanin lallai zafin ciwo ne yake sanya ta maganganu marasa kai jiya ta kai mashi doka a kafaɗa cikin kuka ta ce ni wallahi sai ka faɗa min abin da kuke yi da sarina da yau take kiran ka a wayarka da daddare zaro idanu a yayya ce what me kike faɗa ka Bayan shekara ɗaya, Zaune yake a cikin motar shi yayin da Yasmin da Amir suke zaune a gefen shi. Yasmin da Amir kuma a kullum sai sun yi drama akan zaman zaman gaba. Babu mai son ya zama shi ne zai zauna a baya don haka ne za ka gan su su biyun a gaban. Zahira ce yayin da ta duko jikin wando na motar suna ta hira. Asali dai yawo za su je wanda kuwa daga nan za su mayar da Amir gida. Dina ta ce, Baby, please kar ka manta mun da saƙona a wajen di. Yana kallon ta ya ce, Ba zan manta ba mai Angel, ko na manta dole zan koma. In serious ton ta ce, Ban da dogon yawo don na san yaran nan, idan suka ja ka har sai sun zagaya shagunan garin nan ba ku sani ba. Murmushi ya ce, Oke ma, shafa fuskar shi ta yi sannan ta ce, Baby, kai kullum ƙara zama yaro kake yi da gaske fa ina kishi. Fashewa ya da dariya ya ce ya haƙuri ma Angel ita ma dariyar ta yi tare da ɗagowar ta ta fara ɗaukansa a hoto, kamar yadda yake mata ita ma ganin hakan ne su Yasmin suka ce amin mu ma har da mu ta ce oke ta ku shiga. Tana shirin kilikin wani ne wayar ta ringin gani na yi ta yi murmushi tana kallon Mustapha ta ce minti ɗaya. Girgiza kai ya ce ina jiranki. Jina ta ce ƙawata kike ta ɗan yi shiru sannan ta ce ki ɗauko min gol ɗina tunda babu ja. Dariya ta yi ta sannan ta ce marar jin magana kamar abin shi. Yana nan lafiya bacci ma yake yi. Can kuma ta ce ga sunan za su fita yau? Tana kallon Mustapha ta ce za su ji insha Allah. Sati mai zuwa ɗin za ki dawo? Ta murmushi ta ce to shi kenan ki kula. Bayan ta kashe wayar ne ta ce Sarina ta ce in gaishe ka ne kuwa na ce me? Girgiza kai ya ce me na ji kina faɗin a ɗauko miki gold. Hararar shi ta yi ta ce. Ai ba sai ka ji ba. Dariya ya ce Allah ya baki haƙuri mu bari mu tafi. Tana murmushi ta ce ni ma bari dubo Khalifa don na san kila ya tashi. Kar ya fara min wata ɓarnar. Turo baki ta yi ta ci gaba da faɗin. wallahi khalifa ya yi gadon rashin ji a wajenka ai dai saura sati biyu yanzu ba ɗin shi amma yana buga irin wannan rashin jin idan ya ƙara girma fa akwai matsala mustapha wanda yake dariya ya ce ya buri mai angel zai ya nuna kuma tun shi ya ce ba na kayana ta duko ta yi mishi kiss ta ce I love you my handsome canal ya shafa fuskar ta sannan ya ce I love you my angel Bari mu waiwaya baya lokacin da ya tafi da ita asibiti. Zaira a cikin laifin room rike take da hannun shigan ta ki saki yayin da take iho tana mishi masifa. Gaba ɗaya ta ki barin shi ya yi magana. Gashi hankalin shi a matukar tashe ganin yadda take murkusoso idan ciwon ya sungule ta. Dr. Halima da Nasis ɗinta dai sai kallon drama suke yi wanda har dariya suna yi jefi-jefi. Mustapha kam dai ya sha duka Cike da damuwa ne ya ce, Mai Angel ki saurare ni ki bani minti ɗaya miki bayani. Cikin masifa ta ce, ƙarya za ka yi min. Wata an ba ta ji ya ce, Auren ta fa nan da wata mai zuwa ne. Na sauri ta kalle shi ta ce, Me? Zama ya kan gadon ya hogin ta ya ce, E eh, mai Angel, ta aiko min invitation na auren shi ne fa na kira in ta murna. sai kuma ta mishin ɗin kwal ɗin na shi ne fata kira shi kika gani zaira dai duk da azabar da take ji sai da ta ji wani sanyi a ranta kusan ma dama zafin kishin ne ya daɗa mata wannan ciwon da take ji jita ya ci gaba da faɗin mai angel ke rayuwa ta ce kin san kuma na son ki tana makale da shi ta ce mai bebe ka yi haƙuri gaba ɗaya kaina ne ya ɗaure Kafin ta karasa maganar ta ihu yayin da ta matsi hannun shi gam tana faɗin. Baby na shiga uku ciki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayana yayin da take ta rusa kuka Mustapha dai ganin yadda Angel ɗin shi take fama da azaba. Sai kawai hawaye suka fara bin fuskar shi. Dr. Halima kuwa sai ta koma lallashi yayin da nurses suke matsaye dariyarsu. Zahira dai sai da ta sha wahala sannan haihuwar ta zo mata gadan-gadan cikin ikon Allah ta haifi yaranta namiji Faisal kyakkyawa. Masu karatu ba sai na ba ku labarin kalar mular da Mustapha ba da masu saurare. Tunai wa yaron hudu ba da suna Muhammad. Zahira kuwa kwanan su biya asibiti aka sallame su inda aka wuce da su gidan fafa. Zahira dai ta kwantar da hankalinta jin cewar sari na aure za ta yi. Abin mamaki sai gasar sun kulla kawance mai ƙarfi wanda ita dama Sarina ta so su yi zumunci tintini, A maganin Zahira ba ta son ta ne yasa ta ƙura. Tare da ita aka yi hidimar suna sannan Zahira tana cikin waɗanda suka taya ta shirya bikinta. Sarina dai wani ɗan uwanta ta aura mai suna Muhammad Kabir Mordubu shahararren matukin jirgin sama ne a ƙasar nan. Suna nan zaune a cikin dan kareren gidansa Abuja, a yanzu haka ta je Ingila ne don siyo kayan jarirai domin kuwa tana ɗauke da cikin ta wata biyar. Yanzu mun dawo asalin labari bayan sati biyu. A yau ranar Asabar yau ne Khalifa yake cika shekara ɗaya a duniya. Zahira ta shirya mishi da fati wanda za a yi da yamma. Kwanci yake kan gadon shi da safe yana ta barci. Ɗakin shi ya yi duhu kamar tsakiyar dare sanyin AC ne ke ratsawa a ɗakin wanda ya gauraye da wani asirtaccen kamshi. wanda ya ba da yanayi mai daɗin gaske. Zahira ce ta turo kofar ɗakin rike da Khalifa yayin da ta kunna wuta hango shi ta yi cikin dibet. yana ta baccin shi cikin kwanciyar hankali girgiza kai ta yi tana murmushi yayin da ta ƙarasa wurin shi gani ne ta sauke khalifa wanda tuni dama ya fara tafiya kaɗan-kaɗan sannan ta ajiye wayarta a kan bedside drawer ɗin shi hawa ce kan gadon yayin da ta yi kan shi ta kwanto tana baza mishi kiss hankali ya buɗe idanuwan shi yana kallanta tana murmushi tare da gogancinta da nashi ta ce baby lokacin tashi ya yi haƙuri na san jiya kana aiki baka kwanta da wuri ba shi kam tun da ya buɗe idanuwan shi yake kallanta wannan irin kyakkyawar mata bai taɓa zaton zai samu a rayuwar shi ba har duniya ta nade ba zai taɓa son wata mace kamar yadda yake son zahira ba gaba ɗaya shi ne ita ita ce shi bayan karar bai ji muryarta tana faɗin me kake kallo cin ta ɗan ja ya ce saboda ina son ki mai Angel ke ta banci Lamshe idanuwa ta yayin da ta ce, Ai kam dai ba wani abu da baka faɗa min ba a duniyan nan. Na gode sosai da kake so na ya ce thank you for coming into my life. Daga nan kuwa ta tura bakinta cikin nashi suka fara kisan juna, tare da suka ji ne da hankalinsu kan Khalifa wanda yake tsaye a gefe da sauri suka tashi zaune yayin da suka ango wayar zaira a ƙasa gani ne ta sako da sauri ta ɗauki wayar tana dubawa waya dai sikirin ya yi kaca-kaca domin kuwa ba ta sa sikirin projecto ba dama saboda haushin ma kasa magana ta yi yayin da na ga yana tana kallon yaron Mustapha wanda ya sauran sakkowa ya janyo Khalifa ya rungume ya kalli Zaira ya ce ki hakuri. Cikin masifa ta ce iPhone 11 ta ce fa baby. Yanzu fi sabilillah abin da yaran ne yake yana kyautawa. Komai na gidan nan sai ya fasa shi. Shi kan Mustapha ya sani sarai tana bala'in ji da wayar. Domin kuwa a yadda ya ji daga wajenta. Ita ce waya fa yanzu latest da ake da take tafi kowace waya tsada ji na ya da Allah ci ya hakuri barin sa ka miki wata ranar shi ta ta ce ai dama dole ka dinga kare mishi tun da halin ku ɗaya fashewa da dariya ya ce gaskiya wannan yafi fi ni bala'i ni ban yi haka ba sannan ni ai kuma na daina ta ce ka dai rage amma wallahi har yanzu ba ka jin magana ta kalli khalifa wanda yake ta kallanta ta ce kalle shi kamar babu ruwan shi mustapha yana dariya ya ce ni dai ba wannan ba rashin fara'ar shi ce matsalata ni fa ban taɓa ganin yana dariya ba duk wasan da nake mishi baya dariya ko alama fashewa ta da dariya ta ce laifin wa ai wallahi baby kai ya biyo har ya zarci ka girgiza kai ya ce oh mustapha kana cikin matsala ya yi makalifa kisa kuma tuwo ya ce little moha please kai kokari ka canza hali kaji Zera da yi dariya ta dinga musu ji suka yi an kwankwaso kofar yayin da zera ta ce a shigo. Yasmin ce ta shigo a guje ta nufi Mustapha tana faɗin Abu good morning ita ma ɗaukar ta ya ce good morning my princess. Kis ta yi mishi a kumatu sannan ta saka lanin ta auyen shi ta ce Abu za ka zo ɗaki na ka ga kif ɗin da zan ba Khalifa. Mustapha ya girgiza kai ya ce eh my princess. muryar zahira suka ji tana faɗin ni kam dai da na san zai fasa min waya da ban kashe kuɗi na na haɗa mishi birthday din nan ba mustapha wanda yake dariya ya ce ba a miki ya haƙuri ba za mu ƙara ba murmushi ta ta ce please my baby ni dai ku rabu da ni ya ce sha Allah mai angel mitin ɗin da zan tafi ai takaitacce ne da haka zan zo daga nan fes min ta fara zubo mishi hirarta wanda ba ta karewa shi kuma bi mata yake yi suna ta yi. Zera wacce ta ga hirar ta ki karewa ne ta ce breakfast yana ready ku tashi mu je dining. Red Sparrow Event Center mai tama Sule Abuja wurin cike yake da iyaye da yara kai ka ce bakin aure ake yi. Decoration ɗin da aka yi kuwa shine zai tabbatar maka da harkar ta yara ce. kayan wasan yara da aka baza a wajen kamar children's park sosai wurin ya karatu momi da anti sun halarci wajen fati din fafa da dadi dai bai ba su samu zuwa ba zan da al'amin mijin hidaya ma sun zo mijin sarina wanda shi ma ana zumunci da shi bai samu zuwa ba saboda ya yi tafiya khadija kuwa tana london tare da mijinta imran wanda aka yi auren su watannin da suka wuce Mami wacce take zaune tare da Santi da wasu ƙawayenta ta ce wannan fati dai banda kayan wasan yaran nan da suka baza ai sai a yi tunanin bikin aure ne. Anti tana dariya ta ce ai kam dai wai fati ɗin shi kaɗan ne ma na shekara ɗaya mu kam dai kawai dai mun zo taron family ne ba wani birthday. sosai yara suke tawatayawa suna wasan su yayin da wani funny mc yake ta basu dariya Zahra kuwa wuri suka samu ita da Fadila, Hidaya da Sarina suka dinga hira. Zahra ce ta ce wai yanzu dai daga next week shikenan. Fadila tana murmushi ta ce wallahi kuwa zai zan yi musu ɗinku sosai. Hidaya ta ce eh, shekara biyar fa gaskiya da tsawo. Sarina ta ce to yanzu shikenan kin aje aikin naki Fadila tana dariya ta ce ina Zaira ta ce gaskiya za mu yi mishin ɗin ko Fadila da Germany za su tafi zan ne aka tura wani kwas a tsawon shekara biyar wanda zai tafi da family ɗin shi tun da shekarun akwai yawa. Haka da suka ci gaba da hira suka ji MC yana tambayar birthday boy din. Gani ne Zaira ta juya tana ƙoƙarin neman Khalifa amma bata ta ganshi ba. Tashi ta yayin da ta ce wannan yaro kuma ina ya shiga ne. Fadila tana dariya ta ce Ala ya koma can wani lungu shi kaɗai yana wasan shi. Halin yaya Mr. Sark su na suna ta dariya yayin da suka tashi don taya ta neman shi. Ai kuwa dai sun dade suna neman shi a cikin cunkoson yara ganin shi suka yi zaune can wani gefe yana ta wasa da yatsana. tsana. Zahira ta girgiza kai ta ce na shiga uku da yaran nan kai komai naka daban Fadila tana dariya ta ce hmm. Aikam dai shi ne dai tsarabar da Allah ya bamu, mai hali irin na uban shi, yaro dai baban shi ya biyo, shi ma kam dai Allah ya baki. Allah ya baki dai wani mai nutsuwa kamar dai ya muha. Sarina ta ce dan mata ya sa'a ta gyara baban, ai yanzu sun zama mata ta yanzu sun zama mata ai suka fashe da dariya. MC dai Khalifa sai Sa Khalifa ya a gaba ana ta games da yaran wanda suka dinga cinye kyaututtuka. Daga baya ne aka fara ɗaukar hotuna ana ta taya shi sannan yanka kek tare da iyayen shi. Ko da aka ajiye Khalifa kusa da kek ɗin ana yi mishi hoto gaba ɗaya hankalin shi ya tafi ga kallon kek ɗin. Decoration ɗin kek ɗin ne ya fara cirewa wanda kuwa tun zaira tana faɗin Khalifa bari har sai da suka ga ya ruguzo kek ɗin ya faɗi ƙasa. har kuwa gaba ɗaya hankulan kowa ya dawo kan shi yayin da wasu suke ta dariya zahira da ya dafa kai ta yi yayin da fadila ta nufi wurin shi ta ɗauke shi tana kwasar dariya dawo wacce take dariya ta ce yaro ya watsa taro babu kek babu birthday a daidai lokacin ne mustapha ya iso wurin ganin kowa tsaye an yi cirko-cirko ne ya karasa wajen su yayin da ya ji zaira tana faɗin ni kan ban taɓa ganin yaro irin wannan ba yanzu da ya ruguza kek ɗin da mi za a taya shi murna muryar shi ta ji a bayanta yana faɗin yaƙuri ami fadila tana dariya ta ce ai dama dole ka ba da hakuri tun da laifinka ne cike da mamaki ya ce ta yaya ni yanzu yanzu na zo nan momi ta ce halinka ya ɗauko ko tuna maka irin ɓarnar da ka dinga yi ne dan da nan ya ce dan allah ki hakuri momi yayin da ya karɓi yaron da shi da ranar fadila ya ce zo mu je in maka nasiya kaji ya kamata ka daina haka ya matsa kusa da zahira ya yi mata kes a kumatu sannan ya ce sori ami za mu ci gaba ba tare da kes da kek din ba ranta ba ce ta ce wani irin batu ne ba tare da kek ba ya kashe mata ido ɗaya sannan ya ce ki jira ki gani Jiyawa ya kalli yaran ya ce yake yake son wasa gaba ɗayansu suka kowa ya ce shi. Haka suka dinga yi musu dariya. Wasu wasu dai Mustapha duk ya janye yaran suka koma gefe suna ta wasa. A yanzu kuwa zan da al'amin da sauran dat ɗin da suke wurin sun yi joinin wasan wanda kuwa aka dinga yi musu dariya. Ga dukkan alamu ma yaran sun fi wa jin daɗin wasan. a yanzu duk kuwa ban da ihu babu abin da suke yi gaba ɗaya sun rikita wajen momi wacce take ta mamaki ta ce wai waye zai ce mustapha zai canja haka anti ta ce ai kam dai sai dai mu yi wa godiya bayan wata shida A can Germany a yau kwana biyu kenan da su Mustapha suka zo Germany da yake ana wuce makaranta sannan shi ma yana da free a ofis sosai yasmin ta ji daɗin ganin ɗan uwanta amir sosai suke ta wasa shi kuwa khalifa kamar ko da yaushe yana gefe yana nashi wasan shi kadai da yake ma ba gane maganar shi ake yi ba su yasmin ba su sa shi cikin wasansu ba Fadila dai ta samu ciki a wannan lokaci cikin nata kuwa har ya kai wata uku. amma fa yana ɗan bata wahala domin kuwa tuni an hana ta motsi mai ƙarfi da yake zan ɗin nata likita ne yana kula da ita sosai. Da daddare wajejen ƙarfe goma suna lon a gidan yayin da suke ta hira motsi kaɗan idan fadila ta yi sai zane dinga tambayar ta yadda take ji ita kuwa sai buga mishi shagwaba take mustapha wanda yake kallon su ne ya ce Ana gode ma Allah da ni ba mace ba ne. A kullum idan na tuna da Angel ta sha wahala wurin haihuwa sai jiki na yi mugun sanyi. Fashewa suka yi da dariya yayin da ta ce, ai wallahi ni kaina na ɗauka mutuwa zan yi kam. Ni kam si section ya fi. Da CS aka yi min kawai Fadila wacce take kwance a jikin zan ta ce sweetheart, ni ma fa CS kawai za su yi min cire babin. murmushi ya ce to Allah ya sauke ki lafiya. Haka suka ci gaba da hirar su har Fadila ta fara hamma zan ya ce su da bacci ta ce eh tashi tare da ɗaukar ta ya ce mu je mu kwanta ko. Zain yana rike da Fadila ya kalli su Mustapha ya ce mu dai mun shige good night. Bayan sun shiga gida ne Zahira wacce take kwance a gefen Mustapha kan wata comfortable resting chair ne ta ce. Allah sarki dai tana bani tausayi ya ce kuma dama ga raki na bala'i ba zaira ta yi dariya tana rungu yana runguma da ita ya ce mai anjan na manta ban gaya miki cewa ba za mu aikin haji wannan shekara cike da murna ta ce da gaske ya ce eh. na so mu je waccan shekarar kin san aikin nan nawa sai a hankali sannan ke kuma ga khalifa ya janyo ta ta kwanta bisa shi yayin da fuskarta take dab da tashi ya ce gwanda mu tafi kafin ki sake samun wani cikin turo baki ta sannan ta ce ni baby ba na so gaskiya haihuwa akwai wahala yana murmushi ya ce hakuri za ki haifo min mai kama da keflis mai angel ya kisin ɗinta sannan ya ci gaba da faɗin kyakkyawa da kyawawan idanu daga wannan idan kina so sai a tsaya haka murmushi ta ta ce na fi son namiji mai kama da kai zaro idanu ya ce me dan Allah ki bari wani kuma insha Allah mace ce ma zaira wacce take dariya ta ce ka san me ya ce a'a gaya min ta ce na tabbatar da wani abu ya ce ni tana murmushi ta ce na fi son ka fiye da yadda kake so na da sauri ya ce me wallahi ƙarya kike yi sanda nake miki korabin shi ba kya yi min tana dariya ta ce To shi kenan sai ka tabbatar magani cike da mamaki ya ɗaga ta suka zauna yayin da ta ce kamar da gaske. Kashe mishi ido ɗaya ta yi tare da faɗin Khalifa ne yi zai tabbatar cike rashin fahimta ya ce ta yaya kuma ban gane ba me Little Moha kuma zai yi da wannan ta ce ai akwai abin da ake cewa idan mace ta fara haifo namiji hakan yana nufin tana son mijinta fiye da yadda yake santa zaro idanuwa ya ce wani makaryaci ne ya faɗa ka da sauri ta sa hannu ta toshe bakinta ta ce yaya ne ya gaya mun rinsa idanu ya ce subhanallah na kwafsa yayin da take ta yi mashi dariya jita ya ce ina tunanin dai gaskiya ba haka bane Idan kika haifo namiji na fi son kiki nan fashewa ta yi da dariya ta ce, da gaske ba haka ba ne mai bebi janyo ta yi ta yi kan cinya shi. Ya matse ta gam ya ce ni dai wallahi ina bala'in son ki kuma ban yarda na ki sanya fi nawa ba. Tana da dariya ta ce ni ma bala'in son ka nake yi kuma na fi son ka. Haka dai suka dinga cin musu akan wanda ya fi son wani. ta shi ne Mustapha ya ce tashi mu je nuna miki kaɗan daga cikin irin san nake yi miki janyo ta suka tashi yayin da na je tana faɗin bebi ni fa gaskiya ka ya haƙuri bata kara ba ta ji ya sauki ta cak yayin da ya ce shikenan mun ma fasa tafiya sai wata mai zuwa fashewa ta yi da dariya sai shekara mai zuwa fashewa ta da dariya suna ta fani na ga tana kashin kan shi cike da tsokana ta ce I love you mu. Ya ce ni kuma I love you so much. Tashi ta yi mishi gwalo ta ce Khalifa dai ita ce ta Ya ce ni yanzu zan nuna maki tawa hujja a aikace. Haka dai suka shige ciki suna ta musu akan wayafi wani soyayya. Marubuciya Fadilawan ta ce ni kam dakatawa ne a nan saboda tsaro. Da alama idan na fi su zan iya makancewa don kuwa wannan soyayya da za a kwasa a yau ta daban ce. Abin tambaya a nan shi ne daga wannan soyayya da abubuwa da suka faru, wai kuwa ganin ko wane ne ya fi son wani a cikin Mustapha da kuma Zahra. anan insha Allah wannan littafi mai suna zahira ya zo ƙarshe na marubuciya Fadila Wan wanda muka kawo muku shi a wannan channel ta mu ta duniyar House Nobels domin ku Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ko a koda yaushe kuma nake muku fatan alkhairi. Sai mun haɗu a sabon labarin mu da zamu fara kawo muku. Bisalamu kwana lafiya.